Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC da safiyar yau Alhamis 24 ga watan Oktoba shekarar 2019 a kan mitoci 19 da da da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM, Dalol FM da kuma niya. sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a kodayaushe a voa hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To Amurka ta ce za ta fice baki ɗaya daga Siriya domin kaucewa ci gaba da zub da jini da ake yi da ɓata dukiyoyi a ƙasar. 'yan jam'iyyar democrat da ke jagorantar binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaba trump sun buƙaci ma'aikatar harkokin wajen ƙasar da ta saki wasu muhimman bayanai da suka nema a miƙa musu shugabannin ƙungiyar tarayyar turai na duba yiwuwar ƙara tsawaita wa'adin ficewar birtaniya daga tarayyar kanin labaran kenan aka saurara A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar tsaro ta farin kaya a jihar Adamawa Arewa maso gabashin Najeriya ta ce dubun jagoran wani gungun masu yi wa ƙananan yara fyaɗe a Yola ta cika. a rufa mun asiri a roƙa mun wannan kotu mai alfarma in ma yanke min walanti za a yi a taimaka ina da yara a gida a rufa mun asiri a yanke mun daidai da yanda aure na ba zai salwanta ba a rufa mun asiri Haka kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar kungiyar likitoci masu kwarewa ta musamman ta shigar da kara a gaban hukumar yaƙi da cin hanci da a ƙasar domin ta bincike almandahana da ake zargin ta yi katutu a ma'aikatar kiwon lafiyar ƙasar. mutane marasa lahiya na Nijar da ake hidda a je a kai su a musu magani a waje. Eh, ana wata kumbiya kumbiya abun da in aka hidda mutum ana yin mai maganin a miliyan uku ko miliyan hudu sai ku ga a yi fakcir ta wajen miliyan goma sha. Haka zalika Grace Alheri Abdu za ta gabatar da shirin domin iyali, amma kafin waɗannan duka sai kun sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Amurka ta ce za ta fice baki daya daga Siriya domin kaucewa ci gaba da zubda jinin da ake yi da bata dukiyoyi a kasar wacce yakin basasa ya daidaita tunda an riga an yi galaba akan mayakan ISIS da suka ayyana kasar a matsayin daular su. Shugaban Amurka Donald Trump ne ya bayyana matsayar ajiya Laraba yana mai cewa lura da shirin tsagaita wuta da aka cimma tsakanin Turkiya da mayakan kurdawa da Amurka ke marawa baya a arewa maso gabashin Siriya. na ci gaba da gudana lokaci yayi da za a bar wasu wato za a bar wa wasu ɗawainiyar samar da zaman lafiya a ƙasar a ranar talata da ta gabata turkiya ta ce ba ta ga dalilin da zai sa ta ci gaba da kai hare-hare akan kuɗawan ba bayan da amurka ta sanar da ita cewa kuɗawan sun janye a yankin lamarin da ya sa shugaba trump ya ɗage takunkumin da aka wa turkiya dalilin hare-haren da ta kai instructed the sanctions Ya ce na ba sakataren baitulmalin Amurka umarnin ya ɗage takunkumin da aka saka wa Turkiya a ranar 14 ga watan nan sai dai idan har wani abu na akasi ya gita. 'Yan jam'iyyar Democrat da ke jagorantar binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaba Trump sun buƙaci ma'aikatar harkokin wajen ƙasar da ta saki wasu muhimman bayanai da suka nemi a miƙa musu waɗanda ke da alaka da zargin tirsasa ƙasar ukraine da shugaba trump ya yi na ta ƙaddamar da bincike kan abokanan hamayyarsa domin hakan ya taimaka mai a siyasance a cewar 'yan majalisar wakilan kasar ma'aikatar ta rike wasu sakonnin imel da na testes da kuma wasu sakonnin waya da ke da alaka da binciken da suke yi shugabannin wasu kwamitocin majalisar uku da suka hada da adam shif da ke kula da kwamitin tattara bayanan sirri da elliot engel na kwamitin harkokin wajen amurka da caroline maloney da ke sa ido kan duk wani bincike da sauran kwamitocin majalisar duk sun ce bayanan da suke nema daga ma'aikatar harkokin wajen amurka na da muhimmanci a binciken da suke yi sai dai shi shugaba tom ya jima yana musanta cewa ya aikata ba daidai ba kan wannan zargi da ake masa shugabannin kungiyar tarayyar turai na duba yiwuwar kara tsawaita wa'adin ficewar birtaniya daga tarayyar bayan da 'yan man jam'iyyar wato 'yan majalisar dokokin ƙasar suka haifar da tarnaki a yunkurin da firayim minista boris johnson ke yi na ganin ƙasar ta fice daga kungiyar a ranar 31 ga watan nan na oktoba bayan da ya sha alwashin barin tarayyar a karshen watan nan ta kowane hali firayim minista johnson ya kudura aniyar ganin an yi sabon zaɓe inda yayin da yake jawabi a gaban 'yan majalisar wakilan ƙasar a jiya laraba ya ci gaba da nuna fatan ganin birtaniya ta fice daga kungiyar ta eu a ƙarshen wannan wata. the Ya ce ba na tsammanin al'ummar wannan ƙasa za ta so a samu jinkiri, ni ma ba na son jinkirin. Na ƙudura aniyar ganin mun kai ga gaci, amma ya zama dole mu jira mu ga shawarar da ƙawayenmu na EU za su yanke a madadinmu. An dai tirsasa Prime minister ne da nemi ƙungiyar ta EU ta ƙara wa Birtaniya wa'adin ficewar duk da cewa ba hakan yake so ba. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rahotanni daga botswana na cewa masu kada kuri'a sun kai har yammacin jiya laraba suna bin dogon layi domin jefa kuri'unsu duk da cewa an rufe rumfunan zaben hukumar zaben kasar ta ce ta ba mutanen da suka riga suka shiga dakunan jefa kuri'un damar jefa ƙuri'unsu amma waɗanda ba su kai ga shiga dakunan ba an dakatar da su daga kofa wannan shine karan farko da matashiya sabunene pempen ta kada ƙuri'arta a zaben na botswana Ta ce ban jima da kada ta ba, ina so na nuna gamsuwa ta kan yadda aka tsara komai, layuka sun yi tsayi, amma dai an yi komai cikin lumana. nan dai da kwanaki biyu ake sa ran hukumar zaben ƙasa ta iec za ta bayyana sakamakon zaben wanda aka kara tsakanin shugaba mai ciye mokoetsi masisi na jam'iyyar bdp da abokin hamayarsa duma boko na jam'iyyar adawa ta udc tsohon jami'in tsaron isra'ila benny gantz da jam'iyyarsa ta blue and white party sun bayyana su ta kokarin kafa gwamnati bayan da firayim minista benjamin netanyahu wato ya bayyana a ranar litinin cewa ya gaza yin hakan dama shugaban kasa ta isra'ila robert revlin a hukumance ya yi wa jam'iyyar ta blue and white party mai matsakaicin ra'ayi ta yin kafa gwamnatin haɗakar wacce za ta haɗa kujeru 61 a matsayin mai rinjaye a majalisar dokokin ƙasar da ake kira knesset a halin da ake ciki jam'iyyar ta blue and white party na da kujeru 33 wato kasa da kujeru 35 da ta samu a zaben da aka yi a farkon watan afrilu ya zuwa yanzu an ba jam'iyyar kwanaki 28 ta nemi haɗin kan ƙananan jam'iyyu domin kafa gwamnatin haɗakar labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. Yayin da matsalar fyaɗe ke ƙara ƙazanta a wasu sassa a Najeriya, rundunar tsaron farin kaya ta Civil Defense a are a Adamawa a jihar Adamawa ta ce ta yi nasarar bankaɗo maɓuyar waɗannan ɓata gari da ake zargin suna addabar al'umma yayin da jami'an 'yan sandan jihar suka tabbatar da kai su mame a wani gidan tsare kangararru. inda ake zargin ana tsare jama'a ba bisa ka'ida ba wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz ya aiko mana da karin bayani yayin da wannan matsala ta faɗi ke kara kazanta tamkar wutar daji a Najeriya. Rundunar tsaron farin kata civil defense a jihar Adamawa ta samu nasarar wajen bankaɗo mabuyar waɗannan ɓata gari da ke adabar al'umma. Na babanan shine cafke jagoran wasu magidanta da suka kware wajen yi wa ƙananan yara fyaɗe a Yola inda dubunsu ya cika. Nuruddin Abdullahi shine ma kwamandan rundunar tsaron ta civil defense a jihar ya ce wanda aka kama mai kimanin shekaru talatin da haihuwa muhammad babangida an ko cafke shi ne yana wata 'yan shekara tara fyaɗe. wannan mutumi wanda yake da suna muhammad babangida ɗan shekara talatin mazaunin damari ward a yola town mun aka tura yarinya a asibiti domin a auna lafiyarta da kuma mu samu rahoto na asibiti saboda haka yanzu mun samu report na asibiti din yanzu za mu kai shi kotu ta hanyar shi wannan dpp wato hukuma ce wadda take gabatar da kararraki na al'umma. shi dai muhammad Babangida, wanda aka kama ya ko bai da damar su nema kamar haka. Ni kuma wallahi ban taba ba kuma wannan karon na taba man ban ya tafi da ni. A rufa mun asiri a roƙa mun wannan kotu mai alfarma in ma yanke min walanti za a yi a taimaka ina da yara a gida a rufa mun asiri a yanke mun daidai da yanda aure na ba zai salwanta ba a rufa mun asiri. Gashi na yar wani ne kaiwa kai za ka so da naka? Ba zan so haka ba ni ma ban son hakan za ta iya faruwa ba. Wallahi wacce na yi da ita ma ban son hakan za ta iya faruwa ba wallahi wallahi baya ga batun fyaɗe a wata sabuwa ko jami'an 'yan sanda a jihar suka kai wani samame a wani gida da ake tsare kangararru inda ake tsare da jama'a ba bisa ka'ida ba yayin wannan samame an ko tsiratar da mutum goma sha biyar dsp suleiman yahayan guroje da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar ya koyi min ƙarin haske game da wannan batu abin da ya faru dai mun samu rahoto cewa akwai wani wuri a can wurin hausa inda ake tsare wasu mutane a daure su a sunan horo kuma amma a bayanai an ce akwai cin zarafi da kuma rashin kula irin na lafiya da kuma rashin cin abinci to da aka je allah cikin ikonsa aka samu mutane kamar goma sha biyar wanda suke daure a cikin sarka sannan aka ɗauko su sannan kuma ka samu mutane hudu masu aikata irin wannan abin ne to yanzu dai an kawo su suna eh, headquarter na rundunar yan sanda inda ake gudanar da bincike to ne mataki za a ɗauka to za a gudanar da bincike idan an gama bincike duk abin da doka ya tanadar za a ɗauka domin tabbatar da eh, kare hakkin bil'adam kakakin 'yan sandan jihar adamawa kenan dsp suleiman guroje Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. gaida Ibrahim Abdulaziz. Yanzu kuma za mu koma jamhuriyar Nijar inda kungiyar likitoci masu kwarewa ta musamman ta shigar da kara a gaban hukumar yaƙi da cin hanci ta ƙasar domin ta binciki almundahana da ake zargin ta yi katutu a ma'aikatar kiwon lafiya yayin fitar da masu cutar kansa zuwa ƙasashen wajen neman magani. Wakilin muryar Amurka a Yame Suleiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. A taron manema labaran da suka kira kwararrun likitoci magoya bayan kungiyar smes sun yi tirda abin da suka kira take-taken hukumomin kiwon lafiya sakamakon tursasawar da suka ce ana yi wa abokan aikinsu a nan nijar kamar yadda abin ya faru a baya-bayan nan da wata kwararriyar likitar cutar daji dr dile ismuha dr nafisa naneto kusa ce a kungiyar kwararrun likitoci. A kwanakin baya in kuna tune ta hito ta yi wata magana ta ce mutane marasa lahiya na Nijar da ake hidda a je a kai su a musu magani a waje eh, ana wata kumbiya kumbiya ana wata 'yan ƙasa misali abun da in aka hidda mutum ana yin mai maganin a miliyan uku ko miliyan hudu sai ku ga a yi fakcir ta wajen miliyan goma sha kenan kudin na ana yi mu mutum biyu mutum uku magani e dukkan mutum mun san wannan ha tuni dai kungiyar tasmas ta shigar da kara a gaban hukumar yaƙi da cin hanci ta halsiya domin ta binciki wannan al'amari in ji sakataranta dr zabairu kwangwize tun harin da an ka kawar kawo sanacin wannan evacuation mun ka ce to mu ba mu wani cece kuce mun ka ta can gidan halsiya halsiya ta duba ta gani mu ne likitocin muke takardun muke gani yan malati za mu taimaka duk abun da muka sani za mu haɗi a samu a ga gaske inda take a gani esko lalle kudin nijar ana na ana bata ta ko ba ake gabata ta waɗanda ake aiko a kasashen waje a yi musu magani ana ga aika su wurin da ya kamata ko bai kamata ba wato ko rubutawa ita hukumar yaƙi da cin hanci wasiƙa kenan akan buƙatar ta gudanar da bincike eh mun rubuta mata wasiƙa sun kire mu sun saurare mu muna jira yanzu a gaba ko bai zai faru. A karan farko tun bayan tasowar wannan takaddama ofishin ministan kiwon lafiyar al'umma ya mai da martani ta hanyar taron manema labaran da magatakardar ministan abashara Nau ya kira a jiya Laraba. Illo Muhammadu na daga cikin shika-shikan ofishin ministan kiwon lafiyar al'umma. Da kanta ta je ta nemi a ba ta 'yancin ta je ta aiki cikin kinan kungiya mai zaman kanta kuma aka ba ta wannan 'yancin ta je ta yi wannan aikin. daga baya ta zo ta tambaya optal ai mata kwantara saboda ta aiki cikin optal to lokaci ya kai na optal ta sa aka tsaye da wannan kwantara bisa ga abin da kuma in ce doka ta bara ta ƙasa ministan kiwela ya ce a dawo wannan gidan likitan babba in dai lalle lalle yan malati ake ma aiki yanzu dai hankalin yan nijar ya karkata wajen hukumar yaƙi da cin hanci ta halsiya domin jin abubuwan da rahoton bincikenta zai kunsa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger gaida Sule muni Barma. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon yana ci a karfe ɗaya da minti goma sha shida na dare ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka ba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna tare da mu a shirin domin iyali ya kawo muku labarin wasu masoya a gusau babban birnin jihar Zamfara waɗanda tsananin soyayya ya sa budurwa zubawa kanta fetur da cinnawa kanta wuta sabili da saurayinta ba shi da halin ɗaukar nauyin aurensu abinda ya sa ta yi mummunan kuna To sai dai burin masoyan da ma duk waɗanda suka ji wannan labari na ɗaurawa masoyan na aure ba zai cika ba. Sabili da Aisha ta cika jiya da safe a babban asibitin Gusau inda ta yi jinya. Ga hirar da suka yi da abokin aikin Murtala Faruk Sanyina lokacin da take jinya. Aisha Sannu. Yawwa. Aisha ban sani ba kina iya dan bani labarin abin da ya faru haka. Abin da ya faru shi to kaddarori dai ne dai in abin da Allah ya rubuto ma tun harko. komi tsohon ga komi yarancinka ko da za ka mutuwa ne da abin da allah ya rubuto tun harko sai ya faru karshiya ko da za ka mutuwa ne ɓangare abu ƙaddarori ne kawai dai a shana da hasa samu kaina da fetur ba wanda ya ba wanda ya ƙone ne ni ne su kone kaina halin me ya ɓata miki rai to kai kone kanki ko da ni ba ma azautar za ta kama ni haka ba ana cewa ke aikata hakan ne saboda watakila an ce uh, ki umar ba shi da wato halin da zai abin da menene gaskiyar labarin i haka ne yar an kashe i haka ne sarori na ne yana suna kuma ni ma yana so ne sai an ka ce biyar abin aure na ni kuma na sai na da sana'a ta kuma ya tabbatar man da cewa Allah ya siya aure ni amma duk da ga abu kaddarori ne kawai to yanzu watakila an ce uh, umar ya amince cewa ko anan inda kike zai iya auren ki ya kike ji a ranki iya kana an ka ce don ko ranar da wani kaina din ana gaya mai ko shi cewa an kai sai da su masu an kai mai karin ruwa Ku sannu aisha allah ya Amin. na gode yanzu duk da yake yanzu kina kwanci a garin asibiti amma menene ne menene na. Hmm. Allah ya bani lafiya shi ɗaya ka buri yanzu labarin rasuwar Aisha shirin domin iyali ya garziya zuwa gidansu inda muka yi hira da kawunta wanda shi ne yake matsayin uba a gare ta. sunana alhaji aminu muhammad albarkawa ni adda aikin kula da yariya na har zuwa yanzu ga halin da ake ni ne matsayin mai rikonta to alhamdulillah sai mu ma Allah godiya da sauran jama'a da suka yi kokari suka yi mana gudummawa na arziki ba wanda bai sa ma cikin Aisha ba na arziki. Wasu sun tafi da tuwa wasu sun gama da kuɗi wasu sun zo sun ganta muna godiya da dukkan jama'a kai ba musulmi ba har cirinta muna godiya gare su Allah ya saka masu da alheri abinda su kai muna muna godiya gare su ubangiji Allah ya musu sakamako na alheri da gidan aljanna Allah duk abinda wani ya kiro da aka bamu Allah shi ne musu da alheri daraja alqur'ani da ku yan jarida muna godiya Allah ya saka muku da alheri domin ku kuka yaya ta duniya ta jiya kuma aka bamu gudunmawa kuma yanzu muna neman ku kare haya ta duniya Allah a yarinyar nan kuma muna muna son duniya ta san lalle wannan yarinya dai kowa ya baki ya kai amma lokaci ya yi alhamdulillah Allah ya ci abin kuma muna godiya Allah ki maka rahama Allah ko da duk kuma Allah ta kame da alheri shi wannan yaro ya samu labarin rasuwarta wallahi san halin da ke domin da abin da ya faru yaron da ya suma sai da ake na karin ruwa hmm. to yanzu da layi dai ban ga yaron ba ko ya jiya ko bai jiya wallahi ban sani ba domin yaron ya ce shi yana son a daura mai aure da ita tun yanzu kafin ma ta baro gado ya zan mata ta jinya ya isanta ga halin da ake yanzu da sa lokacin da masu suke da lahiya kuma ga Allah ya nashi billahi muna godiya ga jama'a na to yanzu menene ne shawarar ka musamman ga 'yan mata da uwaye gaba daya akan wani al'amari haka dai da ya faru To abin da ake rata da 'yan mata da kuma uwaye mu uwaye mu yi haƙuri abin da duk yanya take tana so mu haƙuri mu bayan Allah shi kan yi. Da arziki da talauci duk na Allah ne. Kuma 'yan mata su daina ɗaukar doka da hannunsu su rika kiran domin mu yaye muna da na gabatanmu. Ako kakanni ako uwayenmu ako mu wanda ya kamata in abu ya faru a ga kamar mun kan gari. To a kira mu ga manyan yannanmu ko da babu da uwaye a kira mu a ce ina son wani ina son wani ina wacce ina son ina son wani amma shi abin ya gagara dan Allah a kira babana a da na ni ya eh, daura mu aure da wani yayi da haka an so damu abin ya wa muna asiri wallahi na yi nadama kwarai kwarai na yi nadama na yi nadama kuma neman Allah ya yi muna kurakuran da muka yi shiga cikin tsakanin mu da wannan yarinya ban kwana nake ba masoyina sai wata yunkurin da muka yi na jin ta bakin Umar saurayin Aisha bayan rasuwar tata ya ci maktura Sai dai ga bayanin da ya yi mana lokacin da take kwance a asibiti. Ni zai faru wannan abu ban ji daɗi ba kuma tamkar cewa ga kaina a wannan ne ya faru. To yanzu sun farko ka gaya min shin yaya an ka yi har wannan al'amarin wata ilimin haka? To ranar da zai mun ga haɗu da ita da daddare zana gida sun ce mana to mu zai rake da ta gida ni kuma sannan na ran jama'a da daddare na rako ta hakuwar gida sannan ni ma sannan ne gida wasu aiki ban ma nan ne gida yana can wurin aiki sai an kira ni an ka gama abin da ka faruwa sai na dawo gida sai na gangaro da ni in je in ganta sai an ka bari na ni dai na gane kawai an kai ne cikin gida ba san ko me ka faruwa ba yaya dangantakar ku da Aisha ta fara Aisha ni yarinya ta ce kuma yana son ta tana so na kuma kana niyyar koyi aure ko wani abu makamancin haka eh ni ina da niyyar za a aure ta ko da ta ce yau za a mai aure da kina amince da cewa za a aure ta kuma sannan ni ban da zarafin da zan cewa za a aure ta nan ne kuma daban da da zane ko da mun kabu kabu na yi amma ba nau ba ne shi ya an shi abu ne. Wannan ne yasa ka je ka ce mata kenan ta yi haƙuri ba za a yi auren ba kenan. Eh shi yasa nan je na ga mata hakan ga saboda ban da zarafin da zan yi ne shi yasa kuma ba wani aiki gare ni ba da zan zuwa in bido da kuɗin da zan cewa da zan aure ta. To yanzu da wannan yanayi da ake ciki menene matsayin soyayya ku da Aisha? ni soyayya ta tana nan ne ga don sadda tana da lahiya bisa da ba ta da lahiya yanzu ma ni na haifanta bisa da sadda tana ga lahiya. Yanzu mutane da dama sun wasu sun fara bayyana aniyar su ta taimakawa idan Allah ya bata lafiya ku yi aure. Shekai eh. kana nan akan bakanka na son ta domin ku yi wannan auren ko kuwa? Ni ina nan akan baka don ne zan aure ta don ni koyo an gaci za a ɗaura min aure da ita ina son haka nan na yanga. kuma ni zan ci gaba da jinyata har ranar da Allah ya ba ta lahiya ta warke. To wannan lamari dai manuniya ce da yadda har yanzu a al'ada da waɗansu sharuɗa da iyaye ke gindayawa suke zama ƙadangaren bakin tulu ga sha'anan aure da zaman gida. waɗanda a ƙarshe duka suke shafar zamantakewar iyali da ci gaban ƙasa. Da fatan mutuwar Aisha za ta zama ishara ga iyaye Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai ku tare mu a shirin mu na mako mai zuwa inda za mu duba batun kananan yaran nan tara 'yan asalin jihar Kano da aka ceto a jihar Anambra. Kafin nan a madadin Mustapha Nasiru Batsari da Murtala Faruk Sanyina da suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Dodo ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke. To Madalla, kafin mu yi sallama da ku ga labaran duniya a takaici. amurka ta ce za ta fice baki daya daga syria domin kaucewa ci gaba da zubda jinin da ake yi da bata dukiyoyi a kasar wacce yakin ba sa sa ya daidaita tun da an riga an yi galaba akan mayakan isis da suka ayyana kasar a matsayin daular su shugaban amurka donald trump ne bayyana matsayar ajiyar laraba yana mai cewa lura da shirin tsagaita wuta da aka cimma tsakanin turkiya da mayakan kurdawa da amurkan ke marawa baya a arewa maso gabashin syria wato tana ci gaba da gudana lokaci yayi da za a bar wasu wato wa wasu ɗawainiyar samar da zaman lafiya a ƙasar. 'yan jam'iyyar democrat da ke jagorantar binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaba trump sun buƙaci ma'aikatar harkokin wajen ƙasar da ta saki wasu muhimman bayanai da suka nemi a miƙa musu waɗanda ke da alaƙa da zargin tursasa ƙasar ukraine da shugaba trump ya yi na ta ƙaddamar da bincike kan abokanan hamayyarsu domin hakan ya taimaka mai a siyasance a cewar 'yan majalisar wakilan kasar ma'aikatar ta rike wasu sakonnin imel da na testes da kuma wasu sakonnin waya da ke da alaka da binciken da suke da wato suke yi shugabannin kungiyar tarayyar turai na duba yiwuwar kara tsawaita wadin ficewar birtaniya daga tarayyar bayan da 'yan majalisar dokokin kasar suka haifar da tarnaki a yankurin da prime minister boris johnson ke yi na ganin kasar ta fice daga kungiyar ranar wato a ranar 31 ga watan nan na oktoba bayan da sha alwashin barin tarayyar a ƙarshen watan nan ta kowane hali prime minister johnson ya a niyyar ganin an yi sabon zaɓe inda yayin da yake jawabi a gaban 'yan majalisar wakilan ƙasar a jiya laraba ya ci gaba da nuna fatan ganin birtaniya ta fice daga ƙungiyar ta eu a ƙarshen wannan wata rahotanni daga botswana na cewa masu kada ƙuri'a sun kai har yammacin jiya laraba suna bin dogon layi domin jefa ƙuri'unsu duk da cewa an rufe rumfunan zaɓe hukumar zaben kasar ta ce ta ba mutanen da suka riga suka shiga dakunan jefa kuri'ar damar jefa kuri'unsu amma waɗanda ba su kai ga shiga dakunan ba an dakatar da su daga kofa wannan dai da kwanaki biyu ake sa ran hukumar zaben kasar ta iec za ta bayyana sakamakon zaben wanda aka kara tsakanin shugaba mai ci makwetsi masisi na jam'iyyar pdp da abokin hamayyarsa duma boko Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Solomon abu da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Daryl Smith. Ni Zahar Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.